Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 15 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoton tattaunawar da mukaddashin shugaban shugaban Najeriya ya yi Asim Osinbajo ya yi da shugabannin kabilar Ibo. Har ila yau game da tattaunawar ta mukaddashin shugaban ƙasar da shugabannin kabilar ta Ibo, Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da wasu dattawa don jin yadda za a magance matsalar kalaman batanci da ka iya tada husuma ko kuma ma raba kan ƙasa. Kuma akan haka muke son jin ra'ayoyinku ta yaya za a magance kalaman ɓatanci ga juna. lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawar da farko za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya haka kuma za ku ji tasirin watan azumin ramadan amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni to jama'a assalamu alaikum a yau alhamis 'yan majalisar dattawan amurka suka kada kuri'a kan kakaba karin takunkumi a kan kasar rasha lamarin da yanzu zai zama mai wuya shugaba donald trump sassauta hukumomin moscow takunkumin 'yan majalisa 98 ne suka amince da karin takunkumin yayin da wasu biyu suka ki amincewa wannan karin takunkumi wanda aksarin 'yan majalisar suka amince da shi ya kai kaici fannin leƙen asirin ƙasar ta rasha ne da bangaren samar da wutar lantarki da kudade da kuma safarar makamai da ƙasar ta rasha ke yi zuwa filin daga a siriya matsayin da majalisar dokokin ta amurka ta ɗauka ta haɗa har da ƙara wa majalisar karfin faɗa a ji ko da fadar ta white house ta nemi sassauta takunkumin a baya gwamnatin ta shugaba trump ta duba yiwuwar maidawa rasha wani gidanta da amurka ta karbe a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a wani yunkuri da trump ke yi na ganin an kyautata dangantaka da rashan Wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar Turai ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa kuma mafi yawansu mata wajen kai har hare A bara, 'yan sandan Turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi 'yan ta'adda ne, adadin da ya ninka wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu, inda kuma aka samu karin har mutum 395. a cewar rahoton daga cikin wannan adadi da aka kama kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba sannan cikin kowane mutum hudu ana samun mace guda rahoton ya ƙara da cewa wata babbar barazana ita ce mayakan da ke komawa turai daga siriya da iraki inda hukumomi ke tsoron kada su kwaikwayi yadda ake amfani da ɗan ƙaramin jirgi mara matuƙi wajen tada bam kamar yadda ake gani a ƙasashen da suka baru saboda haka a wani mataki na ganin dakile barazanar hukumomin nahiyar turai sun ce akwai bukatar a karfafa rarraba bayanan sirri akan iyakokin ƙasashen yankin nan da shekaru masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a washington sun bada da takardar izinin kama wasu mutane goma sha hudu ciki har da wasu jami'an tsaron ƙasar turkiyya saboda zargin sun ci zarafin masu zanga-zanga a kofar ofishin jakadancin turkiyyan a lokacin wata ziyara da shugaban kasar recep tayyip erdogan ya kawo fada white house a watan da ya gabata sha uku daga cikin mutanen da ake nema biyu 'yan kasar kanada ne sannan sauran duk 'yan kasar turkiyya ne a jiya laraba an kama mutum biyu inda 'yan sandan suka faɗa a wata sanarwa cewa an kama sinan narin a virginia inda za a tuhume ta da laifin kai mummunan duka sannan an kama ayub yildirim a new jersey inda za a tume shi da laifin kai dukan da ya kai ga jin mummunan rauni wannan arangama ta sa dangantakar amurka da turkiya ta yi tsamari lamarin da ya sa hukumomin washington suka nuna matukar damuwarsu akalla mutum sha ɗaya suka jikkata arangamar da 'yan sandan washington suka kwatanta a matsayin mummunan hari shugaban amurka donald trump ya ce dan majalisa steve scales wanda dan bindiga ya harba yana cikin tsaka mai wuya yayin da yake ƙoƙarin murmurewa daga harbin shi da aka yi jiya laraba bayan wani hari na bazata da aka kai wa 'yan majalisar jam'iyyar republican a lokacin suna atisayen wasan baseball a wajen washington shugaba trump wanda ya ziyarci scales a asibiti da yake jinya a washington jim kaɗan bayan harbin ya ce yana da ƙwarin gwiwar zai samu sauƙi dan majalisar ya kasance a cikin mawuyacin hali bayan wani aiki da aka yi masa lamarin da ya sa likitoci suka faɗa a wata sanarwa cewa zai buƙaci wani aikin karo na biyu a matsayinsa na kasancewar mai tsawatarwa bangaren masu rinjaye scalise shine mutum na uku cikin jerin mutanen da ke da karfin ikon fada a ji a majalisar wakilan amurka james hoskinson wato dan bindigar da ya kai harin mai shekaru 66 ya fito ne daga birnin belleville na jihar illinois ya kuma rasa ransa bayan musayar wuta da suka yi da 'yan sanda a lokacin da ya kai harin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin makaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshinbajo ya tattauna da shugabannin kabilar Ibo ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osinbajo ya baiwa al'ummar ibo tabbacin cewa gwamnatin najeriya za ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin kawar da tsoro da fargaba akan kowace irin barazana da za ta fito daga kowane bangare na najeriya wanda zai kai ga ta da zaune tsaye ko kuma cin zarafin waɗansu al'umma ko rukunin mutane da ke zaune a waɗansu sassan ƙasar wanda ba na haihuwarsu ba mukaddashin shugaban ƙasar da yana wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin al'ummar Ibo wanda ya biyo bayan irin wannan taron da ya da dattawa da wakilan 'yan arewacin Najeriya a fadar gwamnati domin yin shawara akan matakan da ya kamata a ɗauka a kawo zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar Najeriya ba tare da barazana daga kowane bangare na ƙasar ba. Gwamnan jihar Ebonyi David Umahi na ɗaya da cikin gwamnonin al'ummar Ibo da suka halarci taro da mukaddashin shugaban ƙasar. Yana mai cewa saƙon da zai kai ma masu fafutukar samar da biyafara daga Najeriya shine. You know, uh, peaceful, you know, means of uh, agitation. Even you, you agitate. Sometimes your wife agitate in the home. You know that uh, the feeding money is not enough. So it's the right, a fundamental right. So, but is the manner in which you go about it. Yace kowa na da hake ya yi fafutuka, to amma fa a yi fafutuka bisa ga ka'ida da sulhu da hanyar zaman lafiya. Yana mai cewa aiko a gida akan yi fafutuka tsakanin ka da uwar gida akan cewar kuɗin abinci baya ya isa wannan ba zai hana a yi maganar ba amma ta hanyar da aka bi na yin wannan fafutukar zai iya kawo sauyi akan zaman lafiya ko kuma ta da zaune tsaye amma a zahiri yana mai bada tabbacin cewa duk matsalolin da ke gaba ba abubuwa ne da za a iya kasa warware su ba in ji gwamna ebonyi david umahi a tattuna da ya da manema labaru a fadar gwamnati bayan da aka kammala gana tsakanin mukaddashin shugaban kasar najeriya yemi osun banjo da al'ummar ibo da suka halarci ganawar ga dukkan alamu za a iya cewa wannan fafutukar da ake yi a arewacin najeriya da kuma kudu maso gabacin najeriya wato na al'ummar arewa da kuma al'ummar ibo bai irin tasirin da masu fafutukar ke fatar ya yi tasiri ba saboda ana samun rukunai ko kungiyoyi daban-daban daga kowane bangare suna fitowa da bayanai masu yin suka akan masu fafutukar na raba Najeriya. Ala misali wata kungiyar makiyaya da masu cinikayya ta 'yan arewacin Najeriya amma mazauna kudu maso gabacin kasar sun fitar da sanarwa suna tur da Allah wadare da 'yan arewacin kasar da ke fafutukar koro 'yan al'ummar Ibo daga arewacin Najeriya zuwa su yayin da kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya ke yin tur da Allah wadare da duk abin da zai iya kawo tabbatar biyafara wanda zai kai ga raba Najeriya musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin kasuwanci da arzikin da 'yan al'ummar Ibo ke da shi a arewacin kasar a yanzu dai ana sa rai a ga irin tasirin da wannan taro da mukaddashin shugaban zai yi a ranar 21 ga wannan wata da rukunan jama'ar kasar daban-daban domin duba hanyoyin da za a yi amfani da su da kuma hikimomi na tabbatar da an kawo ƙarshen kace nacin da ke gudana a cikin kasar mai iya kawo fitina da tashin hankali tsakanin al'umma Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla Umar Faruk Musa har ila yau dai a Najeriya Nasir Adamu El Hikaya ya jiyo mana ra'ayin wasu dattawa kan yadda za a magance munanan kalamai ga juna. Nasiru gare ka. zaman da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibajoyi da wasu zababbun dattawan Arewa na karfafa jan kunne ga wasu masu dawar kafa kasar birafara da kamfurta bakakin maganganu da zayyana Najeriya ma da gandun adana dabbobi. mukaddashin shugaban ya ce ya zama wajibi a dakatar da irin wannan ɗabi'ar kuma zaman najeriya dunkulalliyar ƙasa shine mafi a'ala hatta mataimakin shugaban majalisar dattawa ike madu da ake ganin tamkar yana saurarawa masu neman biyafara ya fito ƙarara ya ce ba malukin da ya isa ya wargaza najeriya ga matsayin gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami. Saboda ka ba mu'amala ba ce da muke dibi a akan eh, madubi irin na yanki ko na bangare a'a mu'amala ce ke bance da muke dibi ta huskar doka mai doka ta tanada. Shin doka ta ba ko ne dan Najeriya dama na zama wurin da yake so a lokacin da yake so a cikin yanayin da yake so ko bai bata bashi ba. idan bai doka ta ba da wannan dama to haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar da doka da oda kuma abin da za ta yi kenan a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali ga kuma ra'ayin wasu da ta abuja kan wannan batun to suna na suleiman abdullahi a wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a kasar nan Allah zauna da mu lafiya kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu Allah samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasar nan amma muna kuma cikin matsala Allah shi mana magani ne Imam Muhammad Isa imamu azman era 11 abuja a yanzu a kudu ina tabbatar maka babu wani mutumin da yake da gida na miliyan 100 ko kuma da dukiya jarinsa na miliyan 100 a can can wajajen su dan arewa ban yi tsammanin akwai ba amma idan akwai duk Allah ya dauki makafon ya shiga cikin gidan rediyo ya gaya mana cewa shi yana da jari na miliyan 100 amma su na samu labari a gurin wani sun an ce suna da duke su ta kai tiriliyan hudu a arewa amma duk da haka kaga ba mu damu ba wulakanci da muke sha wulakancin da muke sha hakurin da muka saba yi da su tun dacin kuma za mu ci gaba da yi hakuri tare da su har Allah ya kawo ƙarshen tsakaninmu da su na sani insha Allahu mu ne a sama irin dai mafi inganci shine kowa ya mayar da wuka kube da kuma tsawata masu gudu su nemi tserewa inuwarsu Nasiru da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya ba mu zaman lafiya. Yau akan haka muke son jin ra'ayoyinku akan yadda za a magance matsalar kalaman ɓatanci da ka iya tada husuma ko kuma raba kan ƙasa. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar ta Salif Kaita. ekele iyo ogwedonahe hakilima yole malo mosulaka toyole o oh, mosulu toyole ogwedonaha oh, yaniki wasowoditiyele ofisa bunyuma asabukani yene kake wadi tibari olola ina ina ina kosa koduna ina koduna Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wa alaikum mun sami kira daga damaturwa ke magana? Kana tare da Baba Gana mai yakuwa da matur jihar Yobe tare da Najeriya. To Baba Gana mai yakuwa wace irin shawara zaka bayar kake da ita? Gaskiya alhamdulillah mu shawarar namu duk abin da muke kira da kira kira da abokanan mu da kuma yayin mm. mu. da gaskiya kasanan ta mu fara. Hello? to da alamar wayar baba gana ta yanke bari mu koma kuma kaduna mu je waye yake magana a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah ma naziru barka da yamma wa alaikum assalam barka ka dai da wa nake magana sunana ya wuce da yamma da ci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to malam ya'u wannan batu ne da muhimmanci kwarai da gaske to madalla najeriya dai uwa ɗaya take uba ɗaya kamar dai yadda aka ce kowa yana da daman ya je kowane fanni ya yi kasuwanci ko ya je ya nemo abinci mhm. to ya kamata mu mai da hankali da ɗabbaka wannan abu amma ba za mu yarda a ce kudanci yau idan dan arewa ya je daidai da filin gini ba za a bashi ba shagon nan ba za su bashi yayi ba sa'in nan su suna da dukiya na arewa kuma su ana kallo suna taka ainihin dokokin kasar nan ba malam ya'u malam ya'u da za a yi munan arewa mu yarda cewa da su ci gaba malam ya'u malam ya'u to shi kasan ma in za ta rabu gwandama a raba ta kowa ya kawo a'a malam ya'u ai abinda ake nema zaman lafiya ake so zaman lafiya ake magana ya za a yi a magance wannan matsalar to masu saurare abinda muke tattaunawa a yau shine dai kar amanta ta wace hanya za a bi a magance maganganun batanci da ka iya jawo husuma ko kuma tashin hankali ko ma raba kan ƙasa abinda muke son mu ji hanyar yadda za a dana ce yanzu bari mu je Bauchi waye a Bauchi Assalamu alaikum sashin Hausa na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi Wa alaikum assalam malam Ayuba wace hanya kake ganin za a ba abin da zai jawo ba za a raba ƙasa ba shine kowa jihan da ya je a bar shi ya zauna ya yi kasuwancinsa ya yi sa ya yi sa ya yi nomansa amma idan mutum ya je wani jiha aka tsangwame shi ko kuma aka Ka da masa hankali to kaga wannan ba daidai ba ne. yana da kyau kowa in ya je kowane jiha a bar shi ya zauna ya yi kasuwancinsa ya yi kiwonsa ya yi kuma nomansa. To, madalla malam Ayuba mun gode yanzu bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum salam. Amin wa alaikum salam. Da wa nake magana? Barka da barka da aiki barka da yamma. A ah, me radio da rikoda? Eh alhamdulillah Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo ina jin ka. To alhamdulillah idan muka dauka kaga malam Nasiru su mutane ba su fahimci abin da ake nufi da raba kasa ba. Mm. Ita raba kasa da kake garin ta ba a raba kasa da bairo ko kuma a raba kasa a cikin ofis. Mu fatan da muke duk kokarin da za a san hanyar da za a biyo a zauna lafiya. idan muka duba muka yawa yamma ga sudan ta kudu da sudan ta arewa menene ya faru kuma su wayannan da suke gigin magana biyafara din nan yara ne matasa wanda ban san ciwon kansu ba shine kawai suke kawo irin wayannan abubuwan dan haka mu abin da muke fata so muke mu gaba haushen Kano ya je Inugu an ba shi gida ya zauna ya saya da kuɗin shi ya je Umma Ahiya ya samu shago ya kasuwanci aka in ya muri a jihar Kano kaga har shago gare shi har kansila ake bashi har sarauta suke bashi a jihar Kano To madalla mun gode to masu sauraro kar a manta abinda muke magana a yau ba magana muke akan raba ƙasa ba muna magana ne akan wace hanya za a bi a samar da yanda za a dinga magana cikin lumana a hana maganganu na ɓatanci waɗanda za su jawo ko a raba ƙasa ko su tada husuma abinda muke magana akai kenan wane ne daga Gombe yake magana assalamu alaikum aminu wa alaikum assalam sunana abubakar ladan pscn wanda bai san arena jihar daga nan gombe to malam abubakar ladan menene ra'ayinka magana raba kasar nan ba ba magana raba kasa muke ba malam abubakar ba magana raba kasa muke ba muna magana ne akan ya za a magance maganganun batanci da ake wa juna wanda za su iya jawo husuma shine abin da muke magana akai ya za a samu abin da za a daina wannan da fatan ka fahimci tambayar eh na fahimta to ai baka sani ba to ai su manyan namu da yan arewan su ne matsorata su matsorata ne saboda haka Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana? Adamawa To Suleiman. Yawwa, shawarar nake so bayar shi ne. Na'am. Manyan su na kudu, su ma sai su yaran su. Su nuna cewa mu ma idan ya idan mutanen mu na arewa suka je a ba su su ma su yi shago. Mhm. Kamar yadda mu ma ba su yi shago sayan gidaje. waɗannan ga ita ce maslaha ta farko to to da lamarin suleiman bari mu je jihar inugu kuma Wa ke magana daga jihar inugu sunana ahmed malam ahmed barka da warhaka menene ra'ayinka hello kana nan malam ahmed to da alamar wayarsa ta yanke masauraro kar a manta da za a yi kiran mu a tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma abin da muke magana a kai shine ta wace hanya za a shawo kan matsalar maganganu na ɓatanci waɗanda ka iya jawo husuma ko kuma su jawo haka ma kan ƙasa ya rabu abin da muke tattauna a kai kenan kuma muke son mu ji ra'ayinku a kai sai a bugo a gaya mana ra'ayi a faɗa mana ra'ayi kar a manta nambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wa alaikum salam wane ne mai kira daga abuja eh, ibrahim ne daga abuja ibrahim driver to malam ibrahim driver me za ka ce abin da zan ce gamu da wannan raba kasa mu muna son raba kasa so da nyamari suna muna wulakanci dai a kasan kudu malam ibrahim ba maganar farba kasa ake ba da kamar ba kwa sauraron me muke tattaunawa abin da tambayar anan shine wace hanya za a ba a magance maganganu na batanci da muke wa juna ta wani hanya za a bi a warware mu masu son zaman lafiya ne mu a ni ma nake son in ji kenan to amma mu muna yawan tafiyan kudu suna mai da mu dabbobi kana shiga kasan special kana shiga ba sai ka ga yamar ya nuna maka a wuya wanda yanka ka ba su mai da mu kame ne a kasa to shi yasa gaskiya abu na damu mu in da muka raba kasa nan killa kowa da san yin zaman babu babu wata hanya kenan da da za a za a saisaita wannan al'amari ba. Kawai da raba kasan raba kasan kawai mu zauna lafiya. To Malam Ibrahim mun gode. Bari mu har yanzu dai muna Abuja ne. Wane ne Abuja? Ah, Abu da Bagobiri ga da Malam Mamma. To Bagobiri barka da warhaka. To ah, barka da. yawa menene ra'ayinka? Eh ra'ayina ni ma mazauna a nan bara ne kusan shekara 40. To. Eh, amma abin da ake so ana son a zauna lafiya to a jakunan yaren mayansu jakunan yarensu mhm. a zamana lafiya ya kasance kowa in ya zo yanzu in kana can ka gaba ra'ayi ka samu shago ko ka samu za ka zo su hijja ka ba ra'ayi oh. ka samu gida na kwarai dai ka zauna ba wasu gidaje da ne ba amma abin da ya kamata su ya kyautu su ko a koma ta hannun mayansu. Na'am. Bayan ku ja mara su ne inda yana so a zama na lafiya. To madalla mun gode ba gobiri bari mu je ya kiran mu na karshe daga Benue. Wa ke magana daga Benue? Ahmadu Awar Umar na karamar kuma na daga Benue. To Ahmadu me za ka ce? Muhammadu Wal. Hello. Kana jina? Eh kamar wai taka tana dan tsinkewa. Eh, Muhammadu Awal Umaru daga ƙaramin hukumar Katsina Alhajar Benue. To Muhammadu menene ra'ayinka a gurguje? To a gurguje ra'ayina a duk farko da waɗannan yaran da suka taso. Na'am. Eh, irin waɗannan neman raba kasa raba kasa menene hana su manyan nasu sun farko su su musu sahaba sanda ya kan cikin da yake da da an ce su ma kowa ya ko hankalin. To. To madalla Malam Muhammadu, a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za a kira a bayyana ra'ayi kuma gobe lokaci ne na bayyana ra'ayi ba mu da wani cikakken tambaya. To ga tasirin watan azumin Ramadana. sunana amina ahmad ina nan bauchi da eh to azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa saboda a da tuntuni nakan yi bacci da daddare amma ganin falalan da ke cikin azumin watan eh, wannan ramadan din nakan yi bacci kuma in tashi domin nemi bukatu na samu biya daga gurin ubangiji bangaren lafiya kuma a nan dai ni ina cin abinci yadda ya kamata ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai ka so ka ci ba idan na ci alhamdulillah kawai bana ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa saboda lafiya na shine a gaba kada in yi feeding kuma wani abu ma ya zo ya kasance yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ƙarƙashin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙara yawan tukuicinta har zuwa dala Amurka miliyan 25. ga duk wani mutum da ya bayar da bayanan da za su kai ga taimakawa wajen gano kamawa da yanke hukunci akan shugaban kungiyar isil abubakar albagadadi mutumin wanda aka fi sani da sunaye irin su ibrahim awad ibrahim ali albadiri da abu du'a albagadadi shugaba ne na kungiyar 'yan ta'adda isil reshen kasar iraki da yankin levant wanda kuma ake kira daesh Kare ƙasar Amurka da mutanenta shine babban aikin gwamnatin Amurka, yadda aka ƙara ƙaimi wajen ɗaukan matakan ƙarfin soja domin yaƙar ISIL. Haka kuma Amurka ta ƙara dabaru da kayan aikin da take amfani da su wajen neman bayanai kan shugabannin ƙungiyar ISIL da tabbatar da gana an gurfanar da su a gaban shari'a. A watan Yunin shekara ta 2014, ƙungiyar ISIL ta ƙwace ikon wasu ɓangarori a Siriya da Iraki. ta kuma bayyana yankin a matsayin daular musulunci ta kuma naɗa albagadadi a matsayin shugabanta cikin 'yan shekarun da suka gabata isil ta samu baya'a daga wasu tsagerun ƙungiyoyi da wasu mutane masu tsatsauran ra'ayi a faɗin duniya sannan kuma ta ƙarfafa gwiwar wasu wajen kai hare-haren ta'addanci akan amurka a ƙarƙashin shugabancin albagdadi ƙungiyar isil ta kashe dubban fararen hula a ƙasashen gabas ta tsakiya da wasu ƙasashe na daban ciki har da kisan gillar da ta yi wa mutanen kasashen jamus da birtaniya da kuma amurka haka kuma ƙungiyar ta kai har haren ta'addanci a sauran kasashen da ke wajen yankin da take kira daularta a shekarar 2011 amurka ta bayyana abubakar al-baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya ƙarƙashin wata doka da ta yi haka kuma ya fuskanci takunkumi daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin da suka shafi ƙungiyar da'ish da alka'ida A wancan lokacin, al-Baghdadi ne shugaban ƙungiyar Alƙa'ida a Iraki, wadda kuma ta juye zuwa kungiyar ISIL. Idan kana da bayanai kan Abubakar al ka tuntubi ofishin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice ta hanyar aikawa da saƙon imel ta wannan adireshi. Note Daesh at rewardforjustice.com ko kuma ta wayar tarho a kan wannan lambar ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara bakwai ko kuma aika da wasiƙa zuwa Reward for Justice da ke nan Washington DC. Za a rufe asirin duk bayanan da aka bayar. Tun kafuwarsa a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya sama da mutane 80 tukwicin kuɗin da ya kai dala miliyan 125. Mutanen da suka ba da bayanai da suka taimaka wajen kame 'yan ta'adda da kuma hana aikata ta'addanci a faɗin duniya. Mutane za su iya bibiyar shirin Reward for Justice ta dandalin Twitter akan twitter.com forward slash Reward for Justice. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo na nan yana cewa karfe biyar saura minti biyu yanzu ga labaran duniya a takaice Mahmud Lalo bismillah. To Nazir a yau Alhamis 'yan majalisar dattawan Amurka suka kada kuri'a kan kakafa karin takunkumi a kan kasar Rasha lamarin da yanzu zai zama mai wuya ga shugaba Donald Trump ya sassauta hukumomin Moscow takunkumin da aka saka musu. 'Yan majalisa 98 ne suka amince da karin takunkumin yayin da wasu biyu suka ki amincewa. wannan karin takunkumi wanda aksarin 'yan majalisar suka amince da shi ya kai kai ci fannin leƙin asirin ƙasar ta rasha ne da bangaren samar da wutar lantarki da kuɗaɗe da kuma safarar makamai da ƙasar ta rasha ke yi zuwa filin daga a siriya wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar turai ta fitar a yau alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa kuma mafi yawan su mata a wajen kai hare-hare a bara 'yan sandan turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi 'yan ta'adda ne adadin da ya wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu inda kuma aka samu ƙarin mutum 395 a cewar rahoton daga cikin wannan adadi da aka kama kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa ni da ta haɗa da ku da kuma bada umarni da injiniyan mu Sidrak ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.